Yau da gobe. assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si ƙasar Ghana kuma za a iya kama ta al Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. inda a yau ma 27 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan yanayin neman aure a wannan zamani. jama'a masu sauraro idan ba ku manta ba a makon da ya gabata mun fara kawo muku wannan tattaunawar tamu ta yau. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna. Karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana domin jin ci gaban tattaunawar. abubakar idan da za a ce da kai an baka zaɓi zamanin su hajiya fatima wanda za ka ga mace ne akan titi tana son ka baka son ta kamar dai amma tilasta mata ne wani lokacin don gaskiya za a iya cewa kusan wata ma dole ake mata amma saboda biyayya ita dai kawai duk wanda ya zo kuma za ka ga yawanci saurayi ma farko ne mm. matukar daga dangin su ba dangi gurbataccen dangi ba ne shikenan magana ya wuce an an baka zaɓi tsakanin zuwa zamanin su hajiya ai maka irin wannan auren da irin wannan auren na yanzu na yarinya wadda ta riga ta mallaki hankalin kan kila ga ta kyakkyawa ka san yanzu an nuna haihuwar mamuna na ga ilimi sannan kuma ga shi ka ce ta kana so ita ma ta ce tana so kai sai ma da kuwa riga kuwa yadda da junan kuka sa ranar aure don aure ki amma zuma bari sai da shekara biyu watan yaushe ranar birthday dina mm. ka fahimta in aka baka ka zaɓi wanne zamanin ka fi ya dacewa da ana da abokanai wanda sun yi aure ta facebook ina da abokanai kuma an zauna lafiya an zauna lafiya wasu an zauna lafiya wasu ba a zauna lafiya ba wasu ma a kuta haƙarki ina da abokanai kuma wanda sun yi aure misali mahaifi da ya gani ce ina ma sha'awan ka je ka aure wanci kuma yi mishi biyayya ya je ya aura wasu an dace wasu an kuma samu matsala za ki ga ah, shi neman aure yana da nasabobi da yawa kamar yadda na fara magana a baya a zamanin mu fa yanzu da neman auren da yadda za a yi auren da kayan da za a ɗaura wajen auren kai da sadaki ma kusan da saurayin da budurwan suke yanke ma kansu a sai sun komai shi ke faruwa yanzu to bambancin kenan da da da da inda a iyaye ne ke shiga sannan kuma iyayen na zamanin yanzu su ma inda suke ba da nasu gudunmuwa wajen lalacewar auren zamanin za ga an samu iyaye na zamani wani irin al'ada ne muka ara wadda ba tamu ba kuma musamman shigowar wannan wayoyin shigowar waya ya bala'in eh, canza mana tunani a zamanin nan saboda kamar yadda eh, malama mijin yawa ta yi magana ne da in ka ga yarinyar ma kafin kai mata magana ma aiki ba sa fita ba sa zuwa yawo yanayin da ake bikin da da yanzu ba ɗaya bane to ya za a yi ka ga yarinya ma kai mata magana ba wannan lokacin to amma yanzu zuwan waya sai ku gama abun kuma shekaru iyayenta wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ma bata sani ba sai kun gama komai sai a ce ranar eh, wane ya ce zai zo ya gaishe ku sosai kuma za ka ga lokaci ko da iyayen sun san da maganan shi ma'ana yana dan zuwa mm. amma kila ko a ido ba su taba ganin shi ba kuma ba su damu da su gan shi ba sosai a kwanan nan aka yi wani kes yarinya yar shekara 16 aka aura ma tsoho dan shekara 78 ne ko da shida amma wai uban bai ma san to mata sun fara wakilcin aure ne to ai shine matsalolin da aka samu a zamanin namu mu mu ma rasa suwaye ma ya kamata a tura a ji su je su nemo auren iyayen kansu in ka tura su abinda suke zuwa wajen neman auren su duba ma ba abin da ya dace a addinance ko al'adance a duba bane to dama da na tambaye ku bai gunge da me kuke hangowa a wajen mace kuma matan me kuke hangowa a wajen maza yake jan ra'ayin ku cewa eh wannan shi ya dace da rayuwata na farko muna son mace mai wanda ta iya kwalliya kyakkyawa mai kyau na biyu wanda ta yi boko na uku macen da take ta iya sana'a wanda za ta iya taya mu neman kuɗi za ta rage muku dai ɗawainiya yawwa za ta rage saboda ba ma son ah, macen da za ta zo kawai ta zama eh, kawai ta kwanta durus saboda zamanin yanzu eh, rayuwa ya yi wahala so wannan abubuwan yana cikin abubuwan da gaskiya mu 'yan zamanin yanzu muke dubawa wajen mace ba ma son auren macen da kawai haka nan eh, ba abin da ta iya ko sai dai ta zo ta zauna mai ta da ta to ko shi yasa kuka fi son ku aure yar masu kuɗi misali wanda za a cika muku gida da kayan kilikili kuma kila a kawo kayan abinci himini na shekara biyu kila ma har aiki ma babanta ya nemo maku a cikin maza akwai masu neman 'ya'yan masu kuɗi wasu ba kuɗin za su baka ba amma za ta zo ta yi kwance a gida sai kai ta banka mata AC da ta shanye ma kuɗin kuɗin nefa shi yasa yanzu muke neman mace kawai wanda take iya neman kuɗi mm. tana da ilimi mm. za ta duba ma yaranka ya zamani ta iya kwalliya in kana siyasa ne za ka ɗauke ta ka je a dai nuna ta yawwa na gaban moto zamanin kenan a wannan zamanin dai kowa da irin nashi eh, zaɓin kuma akwai abin da kuke dubawa ya burge ku shin wai maganan daga ina ya fito daga wani zara'a ya fito wani jiha ya fito menene kabila sai na damu ku kuwa maganan kabila to ba zan ce ba gaskiya kabila bai cika tasiri ba yanzu kasancewar muna yin haɗaka mm. saɓanin da da da wuya kiga gaba fulatin ya auri wani yare amma yanzu ana yi kawai dai yanzu shi mijin ya yake to ban gane a yake bai mana fasara zan iya misali da kaina ina son na ga namiji dogo ban san mai karamin jiki amma dai dogo wanda ya wato halittar da namijin shi ma wani abu na ruki da kamar yadda su ma wazan suka dage shi ma baki jan malam malam sani ya faɗa ba eh. so kowa yana da nashi ra'ayin to ina son ya kasance dogo eh. wanda ya iya wanka wanda ya iya sa takalmi eh, namijin nobel yawwa kin ji magana ai shi na gani na na fahimta shi yasa abin har yanzu ake ta yawo akan titi yake kenan <laughs> tun da mijin nobel kuke duba kuma amma ku halayen na nobel din da ake faɗa ya kyautata mata ya yi haƙuri da ita ya yi mata siyayya mazan kuna iya aikatawa Mm. kuna son mace kyakkyawa kuna son mai ilimi kuna son mm. doguwa kuna son wane ne wayancin kuma kun fi son fara mm. kun ce komai ya ce kuna so to kuma kuna son mai ilimi da sauransu in kuma duba sai kamar da yan matan da ake zayyanawa ne a Nobel wato takardun soyayya na Hausa kai ma kana da cikin wannan ra'ayin kuma idan haka ne kana iya kwatanta abin da suke aka zana cewa namijin Nobel din wato takardun soyayya ta Hausa zai iya aikata eh to gaskiya so da yawan kika duba kamar yadda ake zayyanowa a novel ko namijin novel ko macen novel za ki ga gaskiya ba a cika samun irinsu exactly ba saboda za ki ji an ce mai dogon hanci mai dan karamin ido mai waye to in kika duba wannan sai ga in kika kwatanta hoton sai ga zama kamar ma aljani so ba shi eh, saboda tsabar kyau eh. so gaskiya kamar mostly dai mutane suna eh, soyayya ko yin aure ne saboda kyau mafi yawa suna yi saboda kyau ki ji wani mostly kamar mace ta cika budurwa ta cika kiba ki ga ba a cika san ba a cika roshin na soyayya da halinta da halinta ko da kuma tana da kyau sai ki ji an ce ba a cika san da sauransu gaskiya mafi yawa abin da muka fi duba wajen yin aure na farko kyau surata mm. na biyu waye babanta wani sarki ne wani mai kuɗi ne wani waye zaki ga ana roshin yawa yawa na uku ko ko ita wace ce shin tana da ilimi tana da kuɗi ya da dangantakanta yake irin tana da yawa da sauransu so duk namiji da wuya ki samu namijin da gaskiya zai so ya aure aure liability da za ta zama mishi wahala ya aure garau garau yawa to a koya aure garau garau to amma mutum zai so ya ga ya samu mace mai kyau mai daukan wanka mai kwalliya kin ga yanzu irin kwalliya da ake ki ji an ce kwalliya dubu ɗari da sauran mutum yana son ya ga irin wannan so wannan shine dai gaskiya mafi yawan abin da muka fi dubawa wajen yaƙi akwai wani malami da ke wa'azi um, malam kabiyar gwabbe inda yake cewa ba ba ba auro mai kyan ko mai wa'annan kwalliye kwalliye ba za a iya ci gaba da yi a gida ka a zo a final meeting din da ita ma a za ta ta zama nan da shekara ɗaya shekara biyu aka ce ita ce a ce ba ita bace saboda ba za ka iya ci gaba da ɗaukar nawaniyan eh, ta ci gaba da nuna wannan kyau din tana ɗaukar hoto ba. Mm. to bari dawo dai ta bangaren mata saboda ba gama saukiya ba na dai dawo ne da in ji na ku kuna da wani tsari da kuke yi na best wato wani babban aboki amma namiji wanda shi ne yake tsara muku abubuwa da yawa na rayuwanku musamman bangaren soyayya an ce kuma an bai yarda ba to babu yadda za a yi shi wannan saurayi ya karbu ɗaya daga cikin abubuwan da kuma bai sai ke nuna duba miki har da hutu shin kuɗi yana tasiri har yanzu kudi yana tasiri sosai kin ga shi besti namiji ne ya san halin maza ya san abubuwan da maza za su iya yi ya san wanda ba za su iya yi ba so idan yanzu kika zo kika ce besti saurayi kaza yayi kaza yayi kaza kaga ga halayen shi ga hoton shi that would be the first thing da zaki ji mm. besti ya ce in ya ga hoton shi kai gaskiya wannan bai dace da ke ba ki hakura kawai to shi kenan a ah, wannan yayi a ina yake aiki sai ki faɗa eh to za mu duba mu gani daga nan ne zaki ga besti ya ce eh ya kamata a introducing in shi to the family ya kamata ki aure shi ko ku a'a ki rabu da shi wannan ba mijin aure ba ne wato shi ne zai ba da wannan fatawar ba iyaye ba mata da dama yanzu besti shi ke yi musu deciding irin rayuwarsu da za su je su yi a gidan mijinsu Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar namu. Malama Fatima kina jin irin lambar wanda ake fama da shi a cikin wannan zaure inda yanzu matasa da yawa iyayen suka zama kamar yan bayan fage. Wato sai daga karshen karshe ake shigar da su cikin al'amarin maganar aure. Muke ganin irin hakan zai iya haifarwa nan gaba. To, ni yanzu tunanina ya kai ya koma game da wannan maganar gaske din sai ina ganin ya wakilci uwa da uba kenan to anya besti din nan ba wakilin shedan bane <laughs> tunda a cikin ayyukan besti fa ba Allah ba annabinsa ba wani abu ne yake hankowa na shekaru ko ya fiki shekaru ba saboda su matasa a kowane lokaci za ki ga tunaninsu iri ɗaya ne wani bai finna wani to gaskiya wannan an kamo hanya ne mu yanzu da muna dambarwa ne muna neman yadda za mu gyara dangantakan 'yan matan da samarin a samu a kakulla ingantaccen aure to sun bullo kuma da wani sabon abu yanzu wannan sabon abun kake mamaki wata kuma sabuwar annoban ne da ba mu san abin da zai haifa mana a nan gaba ba ɗaya daga cikin abu hanyoyin da ma samari da 'yan matan suke bi da wannan zamanin wurin kulla alaka soyayya su shine amfani da kafafen sada zumunta mm. wanda ake cewa social media a turanci kafofin sada zumunta kuwa facebook ne su uh, instagram ne su twitter da sauransu ya danganta da irin daidai matsayinka mm-hmm. akwai tasirin da hakan yake haifarwa wawar gina iyali ko kuma ruguzata yana da tasiri wajen ginawa kuma yana da tasiri wajen ruguzata to shi hanyar sada zumunta wannan hanyar sadarwar yana da nasaban shi wajen gyara aure da kuma ruguzata kakan iya haduwa da yarinya ba ta ma kusa da garinka ku ta eh, eh, hira da ita ta wannan hanyar yakan kawo ma sauki ba sai ka kashe kudin mota ka je garinta ba kuma ta ganka babu kudin taɗi mm. kuma ta ganka ka ganta har ku kai daidai lokacin da iyaye za su shigo ciki kuma yana kuma eh, lalata aure ta wajen yanda mazan ko matan suke bincike Eh, wayoyin mazajensu ko kuma su matan su bincike wajen wayoyin eh, matansu so kin ga shi wannan social media din yana da amfani shi da rashin amfani shi amma mafi yawanci mutane ne basu yi amfani da shi ba akwai aure da yawa da yan za a yi zaki ga an ajiye mijin da matan an ja musu kunne akan bincike bincike bincike amma sai ki ga miji yana ajiye wayan shi mata za su zo kamar jira take ta furu bincike kamar yadda al'adar mu ake zuwa a bincike yar wana ce yar daga ina take yaya gidansu yake sai na baka wannan daman ko kuwa dai kawai dai ana dai kundin ba yana eh to a zahirin gaskiya ba a cika samun eh, fili na eh, bincike sosai a social media ba sakamakon in ma za mace za ta yi maka bayani positive side din bayani za ta maka so baka samu daman da kai kuma ka tantance ka tabbatar da gaskiyan abun ba kai abin da ya bayyana maka da shi za ka yi amfani so wannan yana leading din yadda za a samu matsala eh, a eh, zamantakewa na aure so misali kamar akwai waɗanda su kuma gaskiya suka hada bayan eh, sun ji bayanin mutum misali physical appearance din sukan je kuma su yi nasu underground binciken kamar ni a mai beneficiary tun da gaskiya na yi aure a social media wanda sai da bayan na gama eh, fahimta abubuwan da zan fahimta kuma na je na bincike iyaye kuma suka yi nasu binciken har muka abin nan wanda alhamdulillahi na amfana da wannan eh, aure da na yi na kafan sada zumunta ku yanzu samari da 'yan matan da suke cin wannan zaure a ce ku zaɓa to da za a ba ku dama ku samu yadda ma hajiya fatima suka yi nasu samanin a ce ku ibi wannan tsarin inda kawai wani kawun ku zai ce ya ga dan gidan wane yi zai zo ya ganki shi ke an baki auren shi ko kuma a ku da yadda zamanin ya zo muku da shi wanne za ku zaba gaskiya tuni kamar zamanin baya da ake iyaye suke wakiltar abubuwa suke shiga cikin al'amarin su suke yin bincike suke yin komai ni na fi ra'ayin wannan zamani ni dai ana ra'ayi to saboda ne saboda yanda abubuwan suka lalace yanzu sai kiga an yi shekara bakwai takwas ana soyayya sai kin gama tsara rayuwanki ga baki daya wani zan aura rana daya sai ya zo ya lalata wannan abun sai kiga kafin ma zuciyanki ta warke ki kara hakuri ki karbi wani lokaci ya kara ja amma sabanin yadda na san a da su malama ba ta ce an kai shekara ma kila ba a kaiwa shekara ana neman aure sabanin wannan zamanin to idan aka yi shekara takwas ana soyayya me kike tunanin wani kalma za a gaya ma juna an shiga daga ciki duk repeating ne an riga an yi kin riga duk wani abu da ya kamata masu mahimmanci duk ku riga kun an ciyar da su a waje in kuka shigo repeating kuke ma juna ya saba jiki kin saba jiki to abun ma bai ma wani shiga cikin jikin kin aka gaya miki kin riga kin zama used to it gaskiya ni zan yadda da zamanin da wanda iyaye ne za su shiga su duba su ga wanda ya dace sannan su ce maka gashi wani kaza kina son shi amma preferably a tambaye ka da son samu ne eh in son samu ne a tambaye ka ba ke eh. macen kina son shi ko kuwa saboda yanzu kin ga ana samun matsaloli da dama ana yin hakan har yanzu akwai wanda zaki ga iyaye ne suke zaben musu mazajen da suke aure da kuma mataye amma kuma zaki ga saboda shi namijin ko macen ba ta son shi sai kiga ko da an yi auren ana samun matsaloli sosai ba zaman baya dadewa baya karu da saboda dalilin maybe ba shakuwa a tsakanin su ko wani abu haka ba su san halayyar junan su ko wani abu za su iya zama tare ko ba za su iya zama tare da junan su ba sai an yi aure kuma sai ki ga suna samun matsaloli da dama to saurayi mijin yan mata malam sani in aka ce maka ka yi zaɓi a neman maka mata ko kuma kawai ka dage tukuni sai kun gama haɗa komai naku ma'ana kamar yadda a wannan zamanin za ga idan mace da namijin suka aminta suka ce suna son su yi soyayya za ga sai sun gama komai kamar yadda kuka faɗa sun gama hada komai hatta ma kayan da za a yi gidan da za a zauna mai dakuna nawa ne a wani unguwa za a zauna da maji da saurayi da budurwa sun riga sun gama tsara komai kafin ma iyaye su shiga cikin al'amarin wanne ya fi maka daɗi da sauki a rayuwa gaskiya um, wancan zamanin ya fi daɗi kuma ya fi sauƙi tun farko akwai albarka a ciki ka nuna ma iyayenka cewa sun isa albarka ne ka nuna ma iyayenka cewa su kake jira su baka zaɓi albarka ne mutan da ne to ai ba su da wayewa irin naku ko a'a ai ba wayewa bane kadai ai har da hikima da kuma uh, experience saboda su kamar yadda na ce su suka rene ni su suka sani sun san abin da nake so ta iya yiwuwa soyayyen da ni je na fada ita yarinyar da na fada soya da ita ba irin renin da su suka yi mun bane ni kuma soyayya ya rufe min ido ba na ganin wancan ah, site din so su tunda ba sa cikin soyayyan sun fi ni gani sun fi ni ji su za su gaya min cewa a'a wannan fa bai dace da ni ba so wannan maganan a sa iyayen a ciki tsari ne mai kyau yana kawo ah, ah, kamar da malama madina ta yi magana babu yadda za a yanka su barka da yarinya shekara takwas kana soya ba zai yi ba Ba zai taba yiwuwa ba da ka zo aka ce ma iyaye sun shigo ciki to ana maganin aure ma ya kan kama ni so kin ga ko rashin shigan iyaye shi ke sa ake kaucewa a hanya a je a yi ta yin abubuwan da bai dace ba soyayya yana da wani abu in dai ku biyu ne a ciki to ba ku taɓa gane inda kuka ba a gane aibu ba a gane aibu in dai saboda kowa yana kokarin yema abokin zamansa abin da zai faranta mai ne ko yayi ko bai yi ba to ni a nawa mahangan gaskiya neman aure a zamani na yanzu ni yafi fi mun akan yadda ake neman aure a zamani na da sakamakon a yanzu din dai akwai yan ƙananan kurakurai da za a iya gani amma zamanin da gaskiya ba inci za a iya zaba maka mata ko ko a zaba miki miji ba tare da makin taba ganin shi ba so amma yanzu akwai yancin da sai ka gani ya yi ma abu nan so wannan irin wancan din da danna mutane da ake shi yasa wani lokacin suna haƙuri su zauna a gidan eh, aure amma ba wai dan suna so a zuciyarsu ba saboda an musu aure ba kauna gaskiya kuma kin ga ko Allah da kanshi ya ce waje ala baina kuma wadda tan warhama Allah yana sanya wa tsakanin ku soyayya sai kuma kauna to idan ba kaunan nan zama baya daɗi wani auren ana haɗawa baka santa ko ba ta ka to za ki ga an yi aure ba kauna akwai auren da ni na gani sun haifi yara sun fi goma sama da shekara talatin da yan auren amma akwai wani abu da ya taba hada su take ce mishi kasan cewa dai dole aka mun na aure ka bata manta ba bata manta wannan abun ba so abin yana tambari ga zuciyar namiji ko mace so ni gaskiya au neman aure a process na aure na wannan zamanin ni ya fi mu sai dai yan kurakuran da ke ciki wanda ya kamata a ce an gyara akwai wani shawarar za ka ba masoyan zamani yanzu farko dai jan hankali da zan mata da samari na wannan lokaci na farko a ji tsoron Allah na farko kenan na biyu fito na fito da iyayi kin yanzu kin yanzu ma ya kai ga a zamanin da ake ciki a yanzu mahaifi ko mahaifiya ce yana shi ka ga yaro zai ce kuma a shi nazi matan ma har kotu suka kai iyayen su idan an ce an hana su saurayi to ni abin da nake so na janyo hankali yan mata a cikin wannan da ma samarin su kansu ba a sa in sani iyaye su suka san waye kai har suka rene ka ka girma ka zama abin da ka zama a yanzu ke ma haka mace duk iyaye in kika sun miki zabi wallah babu yanda za a yi iyaye yadda iyaye suke son 'ya'yansu su ga ɗansu zai faɗa cikin halaka ko su za ta faɗa cikin halaka musu fatta kowa ta tafi ta faɗa cikin wata ba zai yiwu ba ko ne sai a da jan hankali ko da zama su. yan mata su natsu su san cewa aure fa ba wai abu bane da za a je a yi shi na wani takaitaccen lokaci mm. ana son aure ya kasance har ƙarshen rayuwa. sauraron mu kafin mu karkara shirin namu ga wakilin mu Binta Ibrahim ta sake dawo a filin gwalamar mu da bakwa da ta gayyato mana. za mu gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a yau muna tare ne da malama aisha muhammad marafa wacce za ta gabatar mana da girki malama aisha kin ce yau kina tarar mana ne da waina mm. wainar kuma wai ta samu yau wani samun samfari ne sai mun buta ya canza kala ba tuwo kadai ake yi da shi to malama aisha me da me za mu iya nema kafin mu yi wannan waina ta samu bita to ma saurare assalamu alaikum za mu nemi garin semo da tattasai da tarugu da kayan ɗanɗano da kwai amma ƙwan ba wai dole ba ne sai albasa da ruwanmu da mai sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da miya kike so ba sai kin sa tarugu da tattasai da kwannan ba da wannan sai ki bashi kawai da yeast din da albasa da ruwa shi kenan yau ga yadda ake gabatar da wannan waina da farko za ki jajjaga tattasanki da tarugu da albasanki in kuma kin fi son kiyayyanka ta kina iya kiyayyanka ta sai ki kwaba da a cikin garin semo din iyayen da yawan da kike so eh daidai adadin yawan iyalinki ko bakin da za kai ki sa ruwa ki kwaba sai ki fasa kwai sai ki zuba sai ki kawo kayan ɗanɗano ki sa kika sa sai kaskon ki ko na prime pan zaki ko kuma na tanda za ki nemi tandaki ki sa mata mai sai ki rika ruwan kwaɗin ana son shi da ɗan ruwa-ruwa haka. To amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaɓa ta ne a batta ta ɗauki lokaci bayan an sa yeast mm. Shi wannan nasa mabita ɗin yaya ake yin sa shi ma yana da ɗaukar lokaci sai an sa mishi yeast ya yi awanni ko ma ya kwana ko kuwa da an kwaɓa sai ya soya. Ita ta wadda zaki ci da miya ita ce zaki sa ma yeast amma wanda zaki shi ita kwai ce wanda zaki sa matattasai da tarugu din nan ita ita kuma kwai ne kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna me yeast din ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa biyar haka sannan ya dan tashi in kuma akwai wanda yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani mai kaman instant ake ce mishi yawwa kin sa shi 'yan mintuna sai ki fara suyanki to in shi uwar gida take da shi sai ta yi amfani da shi amma wannan mai kwai din kina gama kwabi za ki fara suya mm, kika kika sa wannan dinki tukunya suyanki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwabi naki kina zubawa idan ya gasu sai ki ƙara juyawa a ɗayan kamar yadda ake so ya kwai kamar yadda ake so ya kwai sai kika juya shi sai ki cire shi kenan za ki ci da wannan da yaji. To shi wanda ake yin a matsayin na miya din kamar yadda ake waina da tanda da komai ake? Eh shi ma kamar yadda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi. In kika kwaba shi an mafi fi son yin da tanda din saboda in kika kwaba shi ya tashi din za ki ƙara buga shi don za ki ƙara ganin ya yi danko to sai kin ƙara bugawa sosai shi yasa ake son a yi shi ruwa-ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya ƙara mintuna zai ƙara tikewa to zai yi miki tauri sosai amma in kika ɗan yi shi ruwa-ruwa lokacin da ya tashi kin sa'a shi kenan sai dai ki buga ke ki fara suya shi kuma sai ki tanadi ki ta wadda za ki ci da shi to kamar da wani miya da miya za a iya cin wannan waina ta eh, semobita ita miyar ganye ya fi daɗi gaskiya miyan ganye ko kuma idan baki son ganye kina iya amfani da miyan ki jajjage hmm. kayan miya ko miyar romo ko miyar romo eh. to ciki lafiya baka lafiya to a yanda kuma waina take malama Aisha wani lokaci zaki ga waina idan an yi ta in dai fitakar waina ce mm. shinkafa ce ko kuma ta masara tana iya kwana eh. ita ma wannan tana iya kwana a'a ita an fi son lokacin da zaka yi ta yan awanni ne ita ta tashi mm, an fi so da fatan mai sauraro zai gwada ya kuma aiko mana da yanda ya ji wannan girki na wainar semu To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Yau da shirin as I surrender.